وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba yau sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu hudu da arba'in da 1443 daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta dubu da biyu a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara a jiya mun kammala aya ta ɗaya. amma nan so ka maimaita daga aya ta 101 walamma ja'akum rasulun min indillahi musaddiqan bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريقا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى كما عندما كثني ينا كاو كسوشي أتكين القرآن saboda ya zamto izina ga wannan al'umma duk abin da wannan al'umma take bukata to Allah ta'ala ya kawo shi ga labarin wasu wanda suka gabata saboda su san hanyar tsira da hanyar fada hanyar da za su bi su tsira da hanyar da in sun bi ta sun halaka shine fadin Allah ta'ala wa hadainahu najdai wani wurin kuma yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira a gaba yace imma shakiran wa imma kafura Allah yana bayyana dukkan waɗannan hanyoyi ta yadda ko dai mutum ya zamto mai godiya ta hanyar imani da biyayya ga wannan wahayi da annabin da aka aiko ko kuma mutum ya zamto mai butulci da ni'imar da Allah ya masa na saukar da littafi da aiko masa da annabi kowanne cikin biyun nan mutum ya ɗauka inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jiran mutum ya so lahira da irin aikin da ya zo ya masa cikakken sakamako da irin aikin da ya aikata saboda Allah ya gama sauke dukkan wani nauyi da zai zamto uzuri ga al'umma musamman wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka faɗa a baya Allah baya ɗauke manzo ko annabi kusan har sai idan akwai waɗanda za su tsayu wurin ci gaba da abin da Allah ya kosa da shi don ya zamto mutane ba su da wani uzuri na cewa babu wanda ke faɗakarwa a cikinsu daga cikin hikimar da malamai suke cewa ya ma annabi nuhu alaihi salam ya yi tsawon rai kenan saboda Allah ya cewa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani da shi yan sai yan kaɗan a wani ya ce falabi safihim alfa sanatin illa hamsin na ama shekara dubu babu hamsin annabi nuhu ya yana kiran mutane zuwa ga su imani da shi shekara ɗari tara da hamsin suka ce dalilin tsawaitan waɗannan shekaru shine mutanen ba su karɓi saƙon ba ne amma daga lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi ya ƙera jirgin ruwa ya ɗauki waɗanda suka yi imani wanda a bayan shi za su ci gaba da isar da sako sai Allah ya halaka duniyar gaba ɗayanta domin dama amfanin halittar mutane da dabbobi da komai shine don a ji daɗin yin bauta ga Allah to tunda sun bijire ma bautan yanzu ba su da amfani kuma a bankasa kenan wannan sai ƙara fitowa sarari cewa duk mutumin da duk mutumin da bai damu da addini ba to rayuwarsa ba ta da amfani a doron ƙasa domin Allah ta'ala da ya ɗauke waɗannan mutane wanda suka yi imani da shi suka hau kwale-kwale ɗansa yana cikin waɗanda ba su yarda da shi ba har ya kira shi ya bunayyar kan ma'ana ya kai ɗana zo ka hau mu tafi ba fa wanda zai tsira Allah ya riga mun wahayin cewa halaka jama'a zai kuma ɗan bai imani ba kamar yadda muka san iyalinsa ma ba yi imani da shi ba har aka zo matakin da ɗan ya ce sa'awi ila jabalin ya min min alma ai zan jan hau dutse ga tudu can in ruwa ya tsane zan sauko in ci gaba da rayuwa yace kai co la asimal yauma min amrillahi illa man rahim wallahi yau an fusata Allah fushin da babu wanda zai tsira sai wanda Allah yayi marahama wanda yayi marhama kuwa shine wanda zai hau kwale-kwalen da ka gannan na kira yake hawa a ƙarshe Allah ta'ala ya bada labarin cewa hala na human mawj sai igiyar ruwa ya juya ya sha makanta tsakaninsu fakana min al ne." sai ga ɗansa cikin halarrakakku wanda ruwa ta shanye shi ta kashe shi wannan ya sa tausayi irin na ɗa da uba annabi nuhu ya fara ma'alla magiya alhalin a bashi ya rinka cewa rabbi la tazar alal ardi min al na dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara Allah da kansa annabi nuhu ke cewa Allah kakkabar ko gida guda ɗaya na kafiri na kira su inni da autu kaumi lailan wa nahara dare da yini Allah ina ta kiransu, su ina ta wa'azi falam yazidhum du'a'i kira na da ninka musu bai kara musu komai ba illa firara face guje ma gaskiya da izgilanci ga addini inni da autu lailan wa nahara shine masu mulkin cikinsu manya na bi su gida na girma masu dan su imani ban kira su gaban talakawansu ba dan kansu ce na raina su haka na lallashe su wanda suke gama gari na fito har a kasuwanni na kira su ne shelan su zo su imani Ya ce amma wa inni kullama da autuhun ja'alu a gaba ce ja'alu a a fabi asabi'ahum fi azanihim haka suke sa hannuwansu a kunnuwansu don ba za su karbi saƙon ba to da annabi nuhu ya gaje ce Allah ka halaka su kakkabar gida ko guda ɗaya. sanda ruwan ya taso ɗansa bai amsa ba sai Allah ta'ala bayan halaka shi sai fara cewa rabbi innabni min ahli ya Allah to mai faruwa dai ta faru amma ɗana Allah kasar ɗana ne ma'ana yana magiya ji ko da yiwuwan Allah zai iya maɗansa sausauci nan take da yake al'amarin tauhidi ne al'amarin aƙida ne kuma na yi shimfiɗa da wannan saboda shi ne abin da za mu karanta a yau idan Allah ta'ala yana magana kan aƙida baya sausauci ga kowane mutum kowane ne shi baya sausauci ko ɗaya tun daga kan annabawa har zuwa mu ga magarin mutane fararen hula in Allah lokan kan maganar aƙida, kawai kan mai uwa da wabi ake duk wanda ya hau ya tsira duk wanda bai hau ba to ya fashe ga matsala Allah ka tsare mu to shine anan annabi nuhu alaihi salam Allah ta'ala ce da shi innahu hulaisa min ahli lallai shi baya cikin iyalanka shi ya haife shi amma Allah ya kore shi saboda addini shi ke haɗawa, shi ke rabawa me yasa ya ce innahu amalin ghairu salih yana aikin da ba na kwarai ba shirka yake yi don haka ba gurin haduwa tsakaninka da shi kamar yanda a gaba yace wa zaraba Allahu matalan lil ladina kafaru ra'at nuhin wa ra'at lut Allah yayi misali ga wanda suka kafirta matan annabi nuhu bata imani da shi ba wa ra'at lut matan annabi lut ita ma bata yi imani da shi ba bal tana ma cikin waɗanda suke cutar da addini ta sanadiyanta Allah ta'ala ya ce fa kuma su biyu matan nan sun haƙinci waɗannan annabawa da na ƙaddara su zauna da su a ran alkiyama ƙarshen su yace za a ce da su Wakilar kulan nara ma'addakhilin ku shiga wuta tare da masu dawwama dan ba imani a tare da ku ba ku da ranan fita domin aƙida ku gurbatacce aqida ce ba ku yi imani yanda ni Allah na ce ai imani ba to wannan kamar yanda na faɗa al'amarin aƙida al'amari ne mai nauyi mai girba. shi yasa Allah subhanahu wata'ala hatta annabawa yana jan hankalinsu yakan gargaɗe su yakan sa su a cikin wani yanayi na wahala a lokacin da ya zama na cewa ba su samu cikakkiyar kamala ta wani ɓangare na aƙida ba ina nufin annabi yusuf alaihi salam lokacin da annabi yusuf aka kama shi aka kai shi gidan yari aka ɗaure shi da kansa ma ya roƙi cewa a kai shi gidan yari ya fi masa sauki wa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi yace ya Allah gidan yari ya fi min saukin zama akan abin da suke kira na ashi na in saba ma Allah duk da wannan karfin imani na Annabi Yusuf alaihi salam a lokacin da wasu mutane biyu suka yi mafarki a tare da shi a gidan yari ya fassara musu mafarkin su cikin su mun san kissa akwai wanda shi zai fita ne ya koma ya ci gaba ma sarki hidima kamar yadda ya saba sanda zai fita sai ce da shi uzkurni inda rabbika in ka je ka ambace ni a wurin mai gidanka fa ansahu Allahu fa ansahu shaytanu rabbi sai shaytan ya mantar da shi ya tuna cewa ai Allah ake tunawa ba mai gida ba idan ana maganan iko da isa Allah ne a farko ba wani dan adam ba saboda idan Allah ya nuface ka da alkhairi babu wanda isa ya hana wannan alkhairi iso gare ka idan Allah ya hana alkhairi ya zo ga mutum to babu wanda ya isa ya kawo wannan alkhairin kowane ne shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi a ƙarshe ce bene rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf an tsage alƙalma komai an rubuta shi abu na farko da Allah ta'ala ya halitta a ban ƙasa shine alƙalami yace da shi uktub rubuta me zan rubuta Allah ya ce rubuta abin da zai faru a duniyan da zan halitta nan da shekara hamsin masu zuwa shekara hamsin gabanin a halicci wannan duniyan abin da ya faru kenan ya rubuta komai shi shine Allah ta'ala ke faɗin ma farratna fil kitabi min shai. ba mu bar komai a cikin lauhul mahfuz ba ma'anan kitab anan ne lauhul mahfuz ina fata mun fahimci wannan saboda kalmar alkitab tana zuwa da ma'anoni da dama a cikin alkur'ani mafi yawa ta fi zuwa akan ma'anoni guda uku ko ta zo da nufin wajabtawa ya ayyukan ladina amanu kutiba alaikumus siyam wannan kutiba ba rubutawa ba ne, wajabtawa ne sannan tana zuwa da ma'anan alkur'ani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab alkitab anan ya zo al to don haka wannan dai shine da kusan malamai ke matashiya da shi akan cewa mutum ya san alakarsa da Allah ya tabbatar alaka ce mai kyau domin idan mutum ya sakaci to akan samu matsala mai girman gaske mun faɗi munafikan da suka zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka soki manzon Allah sai gashi Qur'ani ya sauka yana cewa sun kafirta bayan su masu imani to ko duk abin da zai raba mutum da imani ya kamata mutum ya san shi dan ya kiyaye shi kamar yanda duk abin da zai sada ta. da imani ya kamata ka san shi don ka aiki da shi saboda duk mutumin da ya je ma Allah da imani to lallai wannan mutum ko dai ba zai shiga azaba ba ko kuma ba zai dawwama a cikin azaba ba Allah ka tsare mu da shiga azaba da fushinka to anan shine Allah ta'ala yake faɗa yake cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman kuma shaydanu sun bi abinda kuma suka bi abinda shaydanu suke karantawa dangane da mulkin Annabi Sulaiman wannan yana daga cikin siffofin yahudawa da aikace-aikacen su cewa su ba su ma yadda annabi suleiman annabi ba kawai sai dai a ce shi ba sarake ne mulki gare shi ba dai annabta ba kun san a baya Allah bala ce hasadan min indi anfusihim mutane ne masu tsananin bala'in hasada in kuma ka haɗu da mutum mai hasada yanzu nan za faɗa fada ruwa ce ka tada mana da ƙura. eh mai hasada shine wanda za zaka faɗa ruwa ce duk ka buɗe wuri da ƙura. ina alaƙar ruwa da ƙura amma sai ya nemo yadda zai jona maka abin da ba shi ke nan ba kuma kun sani annabi yusuf annabi annabi suleiman alaihi salam afwan Allah ta'ala ya bashi annabta sannan kuma Allah ya sa shi ya zanto basarake ne ko a cikin annabawa din sannan Allah ya bashi mulki irin mulkin da bai ba wani bayansa ba an hore masa iska yana hawa iska kuma yana aikenta inda ya so sannan an hore masa aljanu gaba ɗaya. sai abin da ya so suke yi har su shedanin kansa haka na Allah madaukakin sarki ya kaddara shi ya zanto um, annabi mai mulki kuma jakada na Allah wanda yake manzo to anan suke cewa abin da suke karanta a kansa na cewa shi ba annabi ba ne sai dai kawai mai mulki ne kadai Allah ta'ala ce wa ma kafara Sulaiman kun ga wannan aiki na ya nuna kafirci dan Allah ce annabi Suleiman bai yi kafirci ba bai karyata annabtaka ba sai wannan ya nuna karyata annabi da manzo kafirci wa ma kafara Suleiman annabi mala annabi Suleiman bai kafirta ba walakinna shayatin kafaru sai dai su shaidanun da suke yayata wancan jita-jita da sukan annabi su ne waɗanda suka kafirta me ya kafirta su babban laifin nasu shine yu'allimuna an-nasa sihra suna sanar da mutane sihiri suna koyar da mutane sihiri wa ma unzila alal malakain da abinda aka saukar ga mala'iku guda biyu bi babila haruta wa marut waɗannan mala'iku biyu waɗannan sune haruta da marut wanda aka saukar musu a wurin garin da ake kira da suna babila wa ma yu'allimani min ahadin kuma ba su koyar da kowa sihirin nan ba su yadda su koya maka sihiri hatta ya kula har sai su wannan haruta da marut din sun ce da kai innama nahnu fitnatu mu fa jarabawa ne mu fa jarabta ne fala takfur dan haka kakkai kafirci wannan sai nuna yin sihiri kafirci ne kamar yadda zamu ji a baya anan gaba fa yata'allamuna huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji sai aka wayi gari mutane suna koya daga Haruta da Marut din nan abin da yake raba tsakanin mata da mijinta na sihiri wa ma hum bi bihi min kuma su ba su isa su cutar da kowa ba da wannan sihiri nasu illa bi idnillahi har sai da izinin Allah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sai mutane suka wayi gari suna koya daga wurin su abinda ba zai cutar da su ba kuma ba zai amfanar da su ba wala qad alimu kuma haƙiƙa sun sani limanistarahu ga dukkan wanda ya zaɓi sihiri ya zanto yana yin sa malahu fil akhirati min khalas wannan duk mai yin sihiri Allah ya ce ba shi da wani kaso ko ɗaya a tare da ni a ranar alkiyama ba zai taɓa samun rahamata ba wanda bisa ma sharau bihi an fusahum Allah ya ce tir da irin abin da suka siyar da kawunansu da shi suka taɓar da kansu Allah ce laukanu ya alamun inda suna da cikakken sani na cewa wata rana za mu haɗu da mu da su. babban abin da wannan aya take nuna wa ‘yan uwa musulmi suna da yawa daga cikinsu yana nuna bijirewa shiryan manzanni da annabawa da Allah yake aikowa duk mutumin da ya samu kansa wurin izgilanci da bijirewa annabawa ko manzanni a jiya ko a yau don zai iya yiwuwa a jiya sanda suke raye wanda Allah ya kaddara suka rayu a cikinsu suka shaƙi iska na numfashi ɗaya tare da annabawa su ƙaryata su to sun shiga halaka irin su abu jahal da sauransu sannan za a iya samun mai bijire musu a yau duk wanda za a zo a karanta wani abu da ya inganta daga annabawa da manzanni sannan mutum ya ma wannan abin izgilanci ko ya bijire masa ko ya juya baya yin wannan yana da hatsari tun ko bai kasance shirka ba to lallai zai iya shigar da mutum wuta zai kuma iya lalata ma mutum ibadan da ya yi wanda take ibada ce mai kyau daga cikinsu akwai daga murya a lokacin da annabi yake magana ko ake karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya rinka daga muryarsa sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sama da sautin malamin da yake koyar da wannan hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hujurat yake cewa a farko farkon sura ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la Allah ta'ala ce da dai kada ku ɗaga sautin ku sama da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake muku magana idan kuka yi haka Allah zai lalata ayyukanku ku ba ku san aikin ya lalace ba sai an je lahira sai ku gaba ku da ladan komai saboda daga murya da kuka yi ma annabin Allah ya tafiyar da ladan ku gaba ɗaya a gidan duniya kaga wannan yana da hatsari kwarai da gaske shi yasa akwai sahabin Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna Thabit bin Qais lokacin da shi malamai suka ce kana jahriyyi saut yana da murya babban murya wanda in yi magana to zaka ji murya ka kasa da tashi ce kuma haka ake son namiji to shine sai musamman a zamaninsu da ake fita jihadi ko yadda in yi kabbara za a dare a ba da wuri to shi ne da ya ji wannan aya ta sauka kawai sai aka neme shi kwana biyu yana sallah a gaba-gaba da an yi sallah sai a juya ko wani a gan shi da ya zo masallaci ya sallah sai a neme shi a rasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tsananin kaunan shi ne sai ya ce da shi ya tambayi jama'a ce ina sabit dan kai ne ba na ganin shi kwana biyu suka ce wallahi ba san me ya samu sabit ba da ya zo masallaci an yi sallah sai ya fita koma gida sai kuka ko da yaushe ana samun shi a mafi yawan lokutansa cikin kuka yake da alama akwai damuwa a tare da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace aje a kira shi yana so zai magana da shi da aka kira shi ya zo sai ya tsaya daga can bayan masallaci bai so gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ya faru da kai matso mana ni magana da kai sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani muryata a yanda take jin ta babban murya ce ta fita ka dagawa idan muna magana kuma na ji aya ta sauka Allah ta'ala na cewa duk wanda ya daga muryarsa a sama da taka Allah zai lalata ayyukan shi ina jin tsoron in taho gaban ka in magana Allah ya lalata ladana gaba ɗaya in je lahira ba ni da wani abu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tausaya mishi sai ya faɗa mishi wasu magana wanda da ni da ku aka gaya mana a yau mu ta yanke saka hmm. sai ya ce ya kai sabit dan kai ba zai faranta maka rai ba idan na sanar da kai cewa mutuwar shahada za ka yi sannan kuma in faɗa maka Allah ya ce kai ɗan aljanna ne ma'ana ba ka cikin waɗannan hmm. ba ka cikin waɗanda Allah ya fushi da su balle ba ta ayyukansu wanda Allah sallallahu alaihi ce da shi saki jikinka ka motso kusa da ni kai baka cikin su dan haka Allah ya halice ka halittar ka ce ba da gangar kai ba to kuma Allah ya tabbatar mishi da waɗannan tun a duniya an fahimci cewa Allah ya karɓi wannan magana da Allah sallallahu alaihi ya faɗa saboda shine sahabin da yayi mutuwar shahada tabbas mutuwar shahada yi sannan shine sahabin da bayan ya rasu aka yi mafarkin shi ya bada sako kuma aka zo aka bincika abin da ya faɗa a yi da aka ga haka yake ana yaƙi aka kashe shi kafin a gama yaƙin ko Khalid bin Walid Khalid bin Walid ko dai shine kwamandan yaƙin ko shine yayi mafarkin namanta yace da shi akwai silketa ta yaƙi da aka bayan an kashe ni wane ya sace wannan silken yaƙin ya boye shi a wuri kaza kusa da dokinsa nau'in kala kaza yana wuri kaza yace a faɗa ma Khalid Khalid na ji sai ya tashi ya dinga bincike sai da ya gano wurin kuma yana zuwa ya ɗaga abu kawai sai ya ga sulken a wurin wannan kenan ya nuna cewa bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ta tabbata cewa gaskiya ne to me muke so mu ce anan shine ashe bijirewa abinda manzanni suka zo da shi yana daga cikin abin da ke halakar da mutane tun da gashi ana Allah ya ce sun bushe dalu ma'ana sun kyale mala'ika sun kyale annabi Sulaiman alaihi salam Allah ta'ala ya ce annabi Sulaiman bai kafirta ba su ne dai suka kafirta me ya kafirta su koyar da sihiri da suke duk mutumin da ke koyar da sihiri a musulunci kafiri ne shi har abada ragar mukhrijun minan milla duk wani boka da kuka sani ko mai sihiri wanda zai kulumboto ya bada ce a daura ko a yanka ko a bizne ko a kuna ko ai kaza wannan huwa kahinun shi ake ce ma boka A sahir wanda zai kulla wani abu a ce ba zai tasirin kaza ba shi wanda yake yin a musulunci kafiri ne shi babu wanda ya sabani cikin malaman musulunci akan wannan wanda ma ke da dan sausaucin fahimta shine Imam Shafi'i amma malaman mu na mazhabobi Imam Malik Imam Ahmad Imam Abu Hanifa dukkaninsu sun tafi akan kafircinsa kuma shine abin da ayan ta faɗa gaba ɗaya idan ko aka faɗi mutum yayi babban kafirci irin wannan abin da fa yake hukuntawa shine ba zai ci gado ba ba za a ci gadon shi ba ba za a yi masa sallah ba ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba idan ana shari'ar musulunci duk inda ake shari'ar musulunci shi yasa in kula kallon eh, videos na Saudiya ko Google ko zuwa Google kika shiga YouTube ki sacin yadda kasashen Saudiya suke kama masu sihiri su da suke shari'a daga gaske zaki ga kashe su suke ba sa ɗaga musu ƙafa ana tabbatar da mutum yana sihiri to ya san lahira ranar nan zai kwana domin barinsu a ban ƙasa yana lalata ƙasa gaba ɗayanta babu wanda zai cikakken sihiri har sai ya bijire wa Allah maɗaukakin sarki har sai ya gayyato shaidanu. duk wanda zai gayyaci shaiɗan ya yi amfani da shaiɗanu wurin yin sihiri babu malamin musuluncin da yake shakka akan wannan mutumin kafiri ne wanda ya fita daga musulunci wanda kadai imamu shafi'in ma ke gani shine wanda zai amfani da ganyayyaki ko wata abu makamantan waɗannan yin sihiri da su amma in dai ya hada da aljani to ya fita a musulunci wannan shine ittifaqan dan haka wannan abun kuma a yau ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma yan siyasa suna yi saboda mulkin su yan kasuwa suna yi saboda kasuwansu mata suna yi saboda haihuwa ko farin jini ko kasuwanci mazaje suna yi don neman sa'a kowa na yi na taɓa gwada wani abu lokacin da nake karatu a kano ina zama galibi a gidan gaba motar haya sai in tagda tiyari kambun da ake tukin mota na direbobi so da yawa sai kaga rushe shan laya a jiki an ɗaure shi wallahi da wuya ka hau motar haya da ke gari zuwa gari in dai ba ahalin sunna ba sai kaga wannan a motocin to irin waɗannan abubuwan za ka tadda ashe har yanzu mutane suna yin suke. duk inda aka samu mai sihiri daga gaske abin da ya sa ake kashe shi shine yana lalata ƙasa ne gaba ɗaya laifinsa na farko ɗaukan haƙƙin Allah ya rataya a kan shi ce ma Allah abin da kake yi zan yi ba kai ne arrazzaku ba mai azurtawa to ni ma an zo zan azarta shine magana ba kai ne wanda kake karewa kake tsarewa ba to ni ma an zo neman tsari a tare da ni abinda kake yi zan yi to ko ina ga ko gwamnatin tarayya ka gwada mu wannan sai ta ga bayan ka ku kalli iPhone ku gani ku kalli zazzaki ku gani saboda duk zagin sabai da suke ba a taba daukan makami a kansu ba sai da suka tashi za su yi gwamnati a cikin gwamnati sai aka gwada musu akwai gwamnati ta gaskiya to walillahi almasalul a'la duk wanda ya tsokani Allah fada wallahi ba zai ci nasara sannan daga cikin sharrin al'amarin shine duk mutumin da ke tsafi yake sihiri yake ganin nasara to alaman shi da Allah sun je nisan da jahannama ita ce asalin inda zai zauna a ciki saboda daga cikin alaman Allah na san mutum da rahama shine ya rinka saban Allah yana ganin matsala a cikin zunubin da yake yi wanda yake yin zunubi yana ganin rashin nasara to alaman Allah na taba shi ne yana mai gargadin ka badawo ka bari ka gyara amma wanda ke yi yana ganin cin nasara to da wahalan gaske ya samu kofar tuba da zai iya ta har ya koma zuwa ga Allah ɗan kuwa musulmi wannan dangane da masu yin sihiri kashe su ake a shari'ar musulunci kuma haka ya faru haka ya faru har a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Umar ya kama mai sihiri a lokacinsa kuma ya kashe shi Allah kira nana Hafsa Allah ya kare da a gare ta tana da baiwa da baiwar ta je ce mata sihiri kuma ya bayyana aka kama ta tayi sihiri kuma ta ba da umarni na shari'a kuma aka kashe ta Allah kira saboda haka yana cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi sallam ya nuna aikin sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Aliyu yana cikin sunna alaikum bi sunnati wa الراشدين khulafa'ur من al عضوا عليها ba'di wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam nuna duk abin da na Abubakar da Umar suka yi a bayan shi sunna ce wanda shi ya assafa ta so dan haka wannan fa duk magana akan wanda ya koyi sihiri ne ko ya koyar da sihiri? to shi kuma wanda ya je wurin mai sihirin wanda ta je ba fadan ta gaskata ba ka tashi ka je wurin ka zauna a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu yace man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu 40 yawma duk wanda ya tashi ya je wurin dan boka ko dan bori al shine mai duba wanda zai buga ƙasa ko ya kalli sama ya yi zane ko ya ce in ga tafin hannunki kuma kamar yadda muka bala a baya waɗannan su ne mafiya sharrin mutane a bankasa saboda duk wani zunubi da Allah bai so ya suna yin shi mushrikai ne su mazinata ne su ƴan liwaɗi ne su maciya kuɗin haramun ne su saboda ba wanda suke masu hiri kyauta ba wanda suke masu hiri kyauta mm. kuma rashin yin su kyauta din nan shi ya nuna ma masu zuwa wurin su sun zama balidai dakikai wawaye jahilai saboda inda suna azurtawa da kansu za su azurta ba ke ba me yasa ba za su yi muku kyauta ba ku masu zuwa wurin su ba ku da kuke nan duk wanda ke ji na ke zuwa wurin su me yasa ba su yi kyauta kina tsammanin su fi san ki fiye da inda suke san kansu ne me yasa 'ya'yansu a walaƙance? me yasa da kuɗaɗenku ne suke gyara ƙashin miyansu? su me yasa su ba su zama kun faya kun ba su azurta kansu su ji daɗi? wallahi sun fi kusan su ji daɗin abin da kuke kai musu to annabi sallallahu alaihi wasu yace duk wanda ya je wurin al’arraf, ɗan duba ban ga abu kaza nawa ba an dauke mu a gidan biki ana ta rikici ban ga gwal dina ba an dauke mun gwal aje a duba mana yace aiko yana nan a tsakani sai dai wanda ta dauka ta kusa ce sai an yi da gaske al-arraf ina so zan fara kasuwanci a'a ga wani duhu nan bari ya dan wuce ki ƙara wata ɗaya ko ki rage wata ɗaya duk ana wannan ko su yi tanjim shine su kalli tauraro ce tauraro kaza ina ya fito kudu ko arewa to kar kai tafiyan nan ba nasara shi ilmu tanjim ilimin taurari kala biyu ne kala na farko akwai wanda ya halarta shine na sanin yanayi idan tauraro kaza yana wuri kaza to gabas alƙibla yana wuri kaza wannan babu laifi a musulunci halastaccen ilimi ne kuma shi ba iddi'a'ul ghaib bane ba da'awar mutum ya san gaibu bane a'a abu ne na tajriba kamar yan wai da fakas da kuke gani a gidan TV ce ana tsammanin zafi zai kai kilo kaza a gari kaza sannan za a iya samun ruwa a wuri kaza wannan shine hasashe saboda Allah da ya bada ilimi na tajriba da suke amfani da shi wannan ba gaibu bane amma duk wanda zai ce idan tauraro kaza ya tsaya wuri kaza za a samu tuwon sarakuna ko za a samu fari to wannan shine wanda musulunci ya haramta to duk wanda ya tashi ya je wurin irin waɗannan mutane wanda za su duba ko su buga ƙasa ko su kalli sama ko su kalli tauraro su ce ai sun san abu kaza wannan abun fake an sa miki hannu wance da kika ga kaza to suna ina kika zo duniya inda wani zai iya sa miki hannu da baki haƙora 32 ba wallahi saboda ba wani ɗan adam a ban ƙasa da bai da maki babu shi duk wani mutum da ka sani da ya taso ya kai wani matsayi to yana da makiya ko ya sani ko kar ya sani ko a fili ko a ɓoye yana da waɗanda suke kinsa ragas siyayya ta asali to kuma ba za ka iya kubuta daga wannan ba sai dai ka koma zuwa ga Allah ka nemi ya tsare ka to shi yasa wannan shine abu na farko kahin kuma shine boka mai kulun boto wanda zai ce a yanka kaza kaza ku ga kaza an soka mata allura 101 a jikinta an bizne ta yaro ya fito zai je islamiya an tsare shi an kwakula idanuwansa guda biyu duk boka yake sa wannan duk boka yake sa wannan a yanke gaba kaza an je makabarta an tona kabari an datsa wuri kaza Wani ya mutu ka dauke shi daga asibiti ba a ga gaba kaza ba a jikin shi duk suke irin wannan ayyuka to wannan shine kahin zaka tsaya takara eh to za a tona rami a rufe jaki da ran shi sai a rufe sai ku yi mitin a saman gurin a tabbatar an birne an komai ku gayyato wani a yi taro da shi a wurin yanda aka rufe jakin nan kun rufe shi kenan da ana yi wani har gobe kullum jama'a yi suke ƙara yawa ma suke tun ana yi a ɓoye yanzu har ya zo ana yi a sarari ko a unguwa ka ga an yi wani bakon fuska a unguwa ko wanda da yana unguwar ka ga mata na cincirin do a wurin nan talakawansu da masu kuɗinsu kuma ka je wurin ka ga ba littafi aka sa ana koyarwa ba ba wata haja aka buɗe na kasuwa ana sai da ɗan kunni da sauransu ba to ka tabbaci hakika boka ne a wurin haka in ka ga wani daji mai sarƙaƙiyan shiga ka ga bota mai tsada ka ga macen da fatan jikinta ya nuna tana cikin hutu amma tana keta daji da karkara tana shiga ta faɗa can ta fita nan ta je bin boka ne kuma galibinsu ba sa ma mata abin da suke so sai sun yi fasikanci da su ko su hana ki sallan juma'a ko su ce ki rubuta kaza da jinin haila ko a taka ƙur'ani qala alam aqullaka kullaka a sauran talatin ɗin anan sai a karanta sanda rana za ta faɗi sanda kafan shedan ya fito ke to duk wanda ya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku faɗa mishi ya kafurce mu abin da ni aka saukar min shine alqur'ani a wani wurin ya ce ku gaya mishi Allah ya ce a faɗa mai ba ruwan shi da sallarsa na kwana arba'in in bai yi ba total kafirci kenan gaba daya in kuma ya Allah zai karba don haka zai je lahira ga akwai bashin sallah na kwana arba'in goma sha bakwai so arba'in sallolin da ya baki haka za a je ran alkiyama ba su a ma'auninki gaba ɗaya Manala sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi nasu yawmal qiyamati as-sala abu na farko abu na farko da za a fara hisabi a kan tsara alkiyama ya ce sallah ce ita za a fara ɗaukowa Allah ke ku ƙyala sadakanta ku ƙyala wani zumuncinta wani taimakonta wani tausayinta wani kazawar duk ku rabu da shi ku ɗauko min sallah ku sa ta a ma'auni da ita nake gane mutanen kirki inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar dan duk wanda ya sallah a duniya to ba fasiki bane shi sai ce a ɗauko sallah a auna ta manzala sallallahu alaihi wa ya ce idan sallah ta yi kyau duk abin da zai biyo baya mai sauki ne Allah zai yafe shi saboda in dai sallah ta yi kyau to bata bar kin halaka ba sannan yace idan ko sallah ta samu matsala to wallahi ko me mutum yayi wa qadimna ila ma amilu ne min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ce za a zo da jibjin ayyukan kwarai na wasu bayi amma a ƙarshe sai ya zamto kura abun korewa ba za su mori aikin ba sun lalata shi sun lalata shi kin je kasuwan kawo jiya kin siyo tantabashi kin kaza man gyaɗan ki ma sai kin ce buɗe in gani ba dai ɗan ɗuri bane, ne ko baka taɓa bakin ba wai danki ki samu mai kyau komai naki fori da kika gama kawai sai yaro ya zo wucewa da kwalban fiya-fiya sai ɗiga ɗigo ɗaya ɗas a ciki za ci wannan miyar ba za ci ba to kamar haka kwatankwacin sihiri da shirka da bid'a suke lalata ayyukan mutane to wannan abu ne dai wanda ko shakka babu a musulunci wanda ke sihiri idan ana shari'ar musulunci kashe shi ake halahira saboda su ne wanda suke hana tauhidi ya zauna shi kuma Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya halicci mutane dan bauta su kuma suna ɗauke bautan daga gare shi zuwa ga saban shi duk laifin da kuka gani ana yi a duniya masu sihiri suna da hannu a ciki duk wani zunubi da kuka ga ana yi mai girma a duniya ku rubuta ku ajiye in kun bi diddigin sa sai kun ga masu sihiri suna da hannu a cikin sa ki sa mishi a ruwan wanka ki sa mishi abinci ki hayaki da shi ya zo ya shaka ki aje inda zai tsallaka duk ki gama ke ma ki tsallaka jahannama sai ne ku riban nawa kika ci kin gama gaba ɗaya kuma Allah ya ce a saki a wuta to ne kika ci nasara nan muke unguwar dosa wancan magabacin ta kusa da albayan da yawa ku sa abin da ya faru shekara ɗaya ko biyu a wurin mace ce ta zo da motar ta ne tsada da saurayi a gaban motar wurin ɗaya da wani abu na dare tana zuwa ta yi fakin ba ta kashe motar ba shi ya sauka ya je ya tona yana cikin tona kabari mai gadin wurin mai gadin makabarta yana cikin ɗaki sai ƙarfin hali kawai don nome hasken tocila ya ce waye sai fita a gudu sai dai yana mace tana ce mai zo mu tafi kawai zo mu je zo mu je wanda ta kai irin wannan jin daɗin a rayuwa mai ta rasa ne ya ce mai gadin ya fada ya ce jib ce babba in ta kama mu kira shi ne ya zo muku bayani mun san shi za mu kira shi yanzu nan nan unguwar dosa wannan abin ya faru ta ce mu tafi suna tafiya ce na je na haska kabarin ya nuna a bidiyon wanda suka gani sun gani ne ya gani bakin mashi ke makin gani ko masha Allah na ji daɗi da na samu shaida mashi ne kibiya baka irin an ta a wuta sannan aka samu bakar kunama aka huda sannan aka huda laya shine sai aka buɗe ƙabari aka soka aka rufi. da ya ɗauko ya yanka ya yanka layan ya buɗe da rubutun hausa ma aka yi Allah ka rabe ka raba hajiya wance da alhaji wani kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa to kaddara Allah ya raba alhaji wani da hajiya wanci abinda suka tsole miki idan da shi ma an dauka duk an baki ba shikenan ba rayuwarsu ma a kwace rayuwarsu a ƙara miki akan naki karshe me zai faru mutuwa zaki mutuwa zaki hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam sanda Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya dauki rayuwarsa annabi Musa bai gane mala'ikan mutuwa bane da ya ga ransa zai dauka yayi masa wani irin bugu har sai da ya fasa masa ido hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ikan mutuwa ya koma ya ce ya Allah ka tura nurin mutumin da baya kaunan mutuwa Allah ta'ala ya umarci idansa ya koma yanda yake sai ya ce annabi Musa ka koma ka ce da shi me yake so a ƙara masa na rayuwa ya samu wata dabba tunkiya kamar tunkiya ko akuya irin da ya dabbobinmu na gida haka Allah ya faɗa ya ce ka ce da shi ya ɗaura hannunsa a jikin dabban duk adadin gashin da hannunsa ya taɓa mun ƙara mishi rayuwa adadin wannan gashin ya zauna ya sha zamansa a duniya ji daɗi da ya dawo ya faɗa ma annabi Musa alaihi salam ya ce ni mala'ikan mutuwa ne Allah ya koni ɗauki ranka ga abin da ya faru da ni da kai a farkon lokaci amma Allah ya ce in sanar da kai ka samu dabba ka taɓa bayanta duk iya adadin gashin da ka taɓa na jikinta to an ƙara maka adadin wannan shekaru wai abin da ya rake ce ma malala gashin tinkiya an baka su shine annabi Musa ya ce da shi sai kuma mene idan suka kare ya ce wallahi ranka ne kuma sai na ɗauke shi lokaci zai sai ya ce walakin la'an. ya ce to a yanzu ne kawai ɗauke nin tafi wurin Allah ai wanda za ni wurin shi ba abin ki ba sai aka ɗauki ran annabi Musa alaihi salam wanda Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan ingantaccen hadisi to kin ce Allah ya raba su Allah ya kaza Allah ya kaza Allah kuma ya raba su an ɗauki rayuwarsa an baki idan aka barki da wani abu da ake ce ma yau da gobe kina duniya sai kin gurin ki mutu na rantse da Allah karfinki zai kare komai da kike ji sai ya tafi abinci da kike taunawa sai ya zo kina tauna naman kaza kamar kina tauna tawul din wankan yarinyarki babu appetite a bakinki wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq indai Allah ya raya ka to sai ya rage to abin da yafi dacewa shine Allah ya rage ka kana mai biyayya ba mai sako ba idan ya zanto cewa Allah ya raba ka da wani abu na rayuwa amma ya barka da imani ya barka da bauta to wallahi ka ci nasara nasarar da ma kila har gara a ce a haka kake fiye da wancan wanda kai ka fi saboda kila da an barka da can da baka biyayya yanda yake Abdullahi bin Zubair bin Al-Awwam dan dan na na Asma wanda mun sha kawo maganar sa anan yana da dan dan sa azubair bin al'awwam yana cikin da aka yi musu albishir da aljanna to jikansa abdullahi ya haihu sai ya ɗauki ɗansa je ziyara da shi gidan yan uwa suna shiga yaro ne karami sai ya fita ya shiga barga inda ake kiwon dawakai yaron na shiga sai doki ya sa kansa ya bugi yaron a kirji nan take yaro fa yana faɗi sai ya rasu aka zo sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun zo zumunci mun tadda jaraba shine nan aka shirya yaro ya ce ba sai an koma gida ba ai jana'izar sa da aka je wurin haka kabarin yaron shi mahaifinsa Abdullahi bin Zubair bin Awwam yana ci wanda suke haka kabarin sai abin haƙin ya ji masa ciwo a kafa sai rashin lafiya ta kama shi al'akila wanda ya kuke ce mace kenan nan da nan kafa kunkumi da hausa ko sai kafan ta fara kumbura ciwon yana cin jikinsa ganin haka aka ce a kira likitoci irin nasu na wannan lokaci suna zuwa ya za a yi batun magani suka ce ba taɓa cin karo da irin wannan rashin lafiyan ba ba san maganin shi ba su san shi ba aka yi aka suka ce wallahi ba su masaniya a kan shi me shawaran ku suka ce shawaran mu ɗaya ne yanda ciwon ke ciwo kafan shi zai zo ya ci jiki gaba ɗaya a kintaci wani gaba daga kafan shi kafin ciwon iso a yanke shi suna ga ne sauki rai ya kubuta a farko Ya ce awa gaira zalik ba ku da wata hanya in ba wannan ba suka ce wallahi ta kadai muka sani Ya ce to shi kenan. ya dogara ga Allah a yanke kafa da aka zo za a yanke kafan sai suka kawo mishi wani ruwa a cikin ƙwarya suka ce ka sha wannan ya karɓa sai ce menene a ciki suka ce giya ne giya e me za a yi da suka ce ka sha saboda muna buƙatar hankalinka ya ɗauke ta yadda ba zai yi a yanke wannan kafan kana cikin hankalinka ba sanda za ka da cikin hankalinka sai ka ji da jinya kun san me ya ce musu sai ce mu mutane ne wanda ba mu neman yardan Allah ta hanyar sabon Allah ku karɓi giyanku haramun ne a addini na zan nemi taimakon Allah ku yanke kafa ku da shi ne sai ya zauna ana yanke kafar na yana ja'i, yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi aka aka yanke kafarsa to sai da aka gama a ƙarshe za ku ji dalilin da ya sa na kawo muku kissa da aka yanke kafar sai ya dafa hannuwan sai ja jikinsa sai jingina da abin da ke bayansa sai ce a miƙo mishi kafar da aka cire ya gani sai aka miƙo mishi da ya kalli kafan sannan ne sai kwalla ya zubo a idan shi har aka cire kafar bai kuka ba sai da ya kalli kafan sai kwalla suka zubo a idan shi sai ya girgiza kafan ya ce wallahi ba na bakin cikin rabuwa da ke don na san za mu haɗu ranar alkiyama ya ce na rantse da girman Allah ban taɓa amfani da ke na taka na je inda Allah bai so ba don haka na san za mu haɗu kun ji mutanen kirki ko ya ce ban taɓa amfani da ke na je inda Allah bai so ba don haka na san za mu haɗu sai fara wani baiti na larabci yana cewa me zan ce da ubangiji in ban da ummasa godiya ya bani ya'ya hudu dan ya karba daya banni da uku ai har yanzu godiya ne tsakani na da shi yana nufin hannuwansa biyu na nan zai amfani da su kafa ɗaya tana nan wannan su ne fa mutanen kirki kuma Allah ya bashi wannan karfin imani ne sakamakon biyayya shiga Allah wallahi da yana saba mu Allah ina tabbatar muku ba zai ci nasara akan wannan dan haka babban abin da wannan aya ta karantar da mu ƴan uwa musulmi malamai sun cire fa'idoji kusan guda goma sha wani abu ƙarƙashin wannan aya na farkonsu suka ce yana daga cikin abin da muka fahimta a wannan aya cewa sihir yana daga cikin ayyukan shaidanu saboda Allah ta'ala ce ma tatlu shayatin sai tabbatar da duk wanda zai sihiri da shaidan ake amfani ɗan adam ɗin da ya je ya yi sihiri ya zama shaidanin mutum shi ma shayatinul insi wal Allah ka tsare mana imaninmu sannan na biyu suka ce sihiri to asalin su kuma shedanu din nan sun kasance suna zuwa masu sihiri tun a zamanin Annabi Suleiman suna zuwa wurin Annabi Suleiman din kansa sukan zo wurinsa su nemi asalin wato goyon baya kuma Annabi Suleiman baya karban goyon bayansu. su a nan sai ki fahimci ashe zai iya wata ta zo ta ziga ki ta ce miki ko dai za a gwada kaza ne kin san ku matsalan ku yan izala ne akwai taurin kai amma mu muna gada za a dan gwada kaza da kin sha mamaki a dan hada biyu mana ai gida biyu maganin gobara taimako ne to wallahi gara musibar da za a rufe ki a kabari akan a cewa an kanki kin je gidan boka wallahi ki tafi kabarin ki da imani yafi miki akan ki je ki salwantar da imanin da kika dade kina rainan shi kina tarairayen shi ki yi hakuri duk abin da kike gani Allah zai bada mafita a cikin sa ba abin da yafi karfin Allah mm. na uku suka ce shine a asalin wato ayyukan shaidanu yana daga cikin abin da ɗin yahudawa shine suna sihiri kenan duk wanda zai sihiri yana koyi da su sannan suka ce abu na hudu shine annabi suleiman alaihi salam da suka nemi ya biye musu bai biye musu ba dan Allah ce wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai aikin sihiri na kafirci ba kenan ke ma duk wanda ya zo miki haƙƙi shine ki bijire kakki karba kakki karba ki tsaya akan imani Kaman yadda kissan wannan abla ibn zubair bin awam ya nuna mana sannan kuma mun fahimta a cikin wannan aya shine koyan sihiri da koyar da shi kafirci ne domin abin da ayan ta nuna a fili shine yin sihiri kafirci ne babba mun sa akwai kafirci karami ko kamar yin riya wanda wannan duk ba ka fitar da mutum daga musulunci sai dai laifi ne amma yin sihiri shi babban ne ogan ne idan ana shari'ar musulunci an san wane na sihiri da yaransu an gaya ma liman zai ce ba namu ba ne sai dai ku kai shi sabon tasha kuma makabartan musulmi ba za a shigar da shi ba in ko su ma ba su yarda a sa musu ba to sai dai a samu wani wurin da ba makabarta ba a rufe shi su karata can shi da Allah ranar alkiyama Allah ka tsare mana imanin Allah ta'ala ya faɗi wannan da yake nuna cewa abin da suka kafirci ne ce walakin na shayafi na kafaru sai dai shaidanu ne suka kafirce yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna sanar da mutane abin da yake na sihiri sannan yana daga cikin abin da zamu fahimta ayan kuma ake jawo hankalin mu shine Allah ya sauƙaƙe hanyar yin yin laifi hanyoyin saban Allah suna da sauki suna da sauki shi yasa kullum baki kokarin tanajin makanki imani to zai sauƙi a janye kiki je saban Allah saboda gashi nan nan da nan Allah ta ce wa unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut yanzu har talla ake yi zaka yi ta ganin signboard din bokaye da wanda suke ɓoyewa, mai addu'a da kun faye kun yanzu barkin titin nan da ake yi hanyar zariya ka kama hanyar zariya da ka je kwanan jaji zaka ga wani signboard na manta mai suka rubuta a farkon shi ko dan wali ko wane ne mai addu'a da kun faye kun gidan shi shi kadai ne a wurin ba gida gaba ba gida baya ba wutan lantarki a tsakiyar daji ko sallan jam'i baya yi kenan amma kuma shi ne zai addu'a Allah ya karba da wani dalili Allah zai karba innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba daga masu tsoron Allah ne ba fasikan mutane abu na bakwai ayan ta koyar da mu cewa ya zama wajibi akan kowane mutum yayi nasiha ga mutane idan ya ga za su yi banna domin annabi Sulaiman alaihi salam ya rinka faɗa kuma ayan mun fahimci cewa sun ce da su innama nahnu fitnatun fala takfur in kaga mutane za su yi banna ka gaya musu Allah baya su idan sun dena shikenan sun tsira in ba su dena ban kun je gaban Allah kai ka tsira ko da su ba su tsira ba nuzran ce dama au nuzra eh ko ka gargadi mutane su bari ko kuma kai ka samu excuse a wurin Allah in an je ya Allah na faɗa musu ku fa kun yi a'a to kai ka gama ku kuma za mu karata da su? dama haka suke wa ma alaika illa albalag ka gaya ma mutane abin da ga bashi shi da kyau ko da ko wannan abin da zaka faɗa zai janyo mutane su ji haushinka ko su ji babu daɗi ita gaskiya in ta zo ana faɗin ta ne za su baka ko za su hana ka ba matsala ba ce abinda Allah ya baka ya fi wanda mutane za su baka sannan daga ciki mun fahimci cewa daga cikin dalilai manyan zunubai shi dalilai shine sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah sihirin nan ma'anansa shi ne wani tasiri ɓoyayye ba a ganin shi a zahiri sai dai a ga tasirinsa sai dai a ga tasirinsa daga cikin wanda aka fi shi ne raba masoya biyu ko haɗa soyayya da wanda ake ki duk ana yin sihiri a kansu raba tsakanin miji da mata ko sa musu soyayyan da ba sa su nufin soyayyan kuma dole su yi to duk irin waɗannan idan mutum ya yi, ya saba ma Allah kuma alhaki yana wuyansa mun fahimta yankwa musulmi cewa yana daga cikin ikon Allah ɗaukin sarki ikonsa yana sama da dukkan sababi ko mutum ya yi abu sai Allah ya so abin ya faru duk yanda mutum zai yi sai in Allah ya so to daga cikin hanyoyi na kariya daga sihiri akwai abubuwa kalla guda biyu zuwa uku na farkon farkonsu umuman shine zamto ki kiyaye dukkan abin da yake tauhidi ne na Allah duk wani abu da yake haƙƙin Allah ne ke kokari ki ba Allah haƙƙin shi da daɗi ko ba daɗi saboda matakin farko da zai sa Allah ya mace ki shine idan ba matsala tsakaninki da Allah din idan ya zama na kina da matsala tsakaninki da Allah to Allah zai barki da iyawanki kuma za su rinjaye ki Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da faɗin wala takilni ila nafsi tarfata ain Allah kakka da iyawana ko da kaina daidai da kiftawan ido domin duk wanda Allah ya bar shi da kansa daidai da kiftawar ido zai halaka wannan shi ne abu na farko abu na biyu shi ne riko da azkar addu'o'i na neman kariya musamman addu'an safiya da maraice yana na cikin hisnul muslim mun karanta sharhin shi a wancan masallacin da na yi tunanin tafsirin ramadan da ku muka yi shi saboda ba wanda ya kamata a rinka sa musu littattafan addu'o'i da yawa kamar mata saboda su suka fi raunin da boka yake ɗaukansu, su to wasu su rashin sani ne ba su san ma da za su roƙi Allah ba ba san yadda ake roƙon shi ba ba san yadda za su nemo biyan bukatunsa ba to kuma dama ya kamata in ka kwace ma makaho eh, abin nan sai ka bashi ne sanda sai ka bashi ɗan jagora to akwai waɗannan akwai addu'a mina kitabu wa sunna duk kusan bukatun da kike nema a duniya wanda Allah sallallahu alaihi da harshen shi koyar da ke waɗannan yana cikin littafin so ɗaya na taɓa ganin littafin ban ƙara ganin shi ba shi yasa da na so mu sa a majalisi yanzu kuma na na yi shiru in Allah ya sa an same shi na ga za mu sa shi ko da a karatu ranar juma'a a samu masa wurin da zai shiga to ki rinka yawan addu'o'i na safiya da maraice na shiga gida da fita musamman bayan sallar magariba ki rinka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma in kika karanta wannan bayan magariba tsafi ko canfi ko sihiri ba zai taba shiga jikinki ba daga cikin hanyoyin kariya ki rinka zama da alola ko kina cikin tsarki ko baki cikin tsarki ki rinka yawan yin alola malamai sun ce inda alola a jikin mutum sihiri bai iya shiga jikinsa lokacin da yake cikin alola shi yasa ki yi kokari ki rinka yin alola su da yawan lokaci sannan addu'an kwanciya bacci da farkawa wata da wani irin mummunan hamma take bacci sai dai iphone ɗin ta ɓata kasan fulo ita kuma ta yamma ko gabas ba za ta iya kallo an dinga tashin ta kenan yadda kasan jakin gona a biginan ta juya can <clears throat> tana nishi an fari sallah rana ta fito in ka ga ta tashi da wuri to rana akwai jarabawa ko dakta wani zai rufe kofa bakwai da rabi na lakca ba za ta samu lakca ba to abuja za ta tashi ko kuma yau ne ranar auren wance to aiko wannan kan su ne kirjin biki tun kan asibahi ma ta gama wanka wannan ba daidai ba ne ki zama gafalalliya in kika zama cikin gafalallu wallahi duk inda aka zo bugu ɗaya za a gama da ki amma kina da ƙarfin imani kina da kiyaye addu'o'i da sunnar Allah sallallahu alaihi wa sallam nan gani nan bari ba wanda zai iya cutar da ke in kin ga an cutar da ke to zai ɗaukaka darajanki domin yana daga cikin sharri da illan sihiri yana cutarwa malamai suka ce yana sa ciwo yana ma kisa har amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sihiri kuma ya kama shi ya kama shi wanda Allah ta'ala dalilin saukar da kula auzi bi rabbil falak da kula auzi bi rabbin nas aka karya sihirin da shi to ke rinka kama su kul a'udhu bi rabbil falak musamman ta zamto abun karantawa ki a mafi yawan lokutan ki zai wahala ne in miki sihiri ya kama ki kina yawan karanta ta shi yasa malam Jafar Mahmud Adam yake cewa falaki da nasi maganin yan tsurku karanta suka huta <laughs> kun fahimci maganan ko kuma wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to da haka yafi yanwa musulmi babba abin da ke jan mutum zuwa ga zunubai na sihiri ko ba shi ba biye masarrai ne ko kwaɗayin abin duniya kun gane ko ko kuma shubuha shubuha ko shahwa a sa maka sarrai komai komai zai faru kai dai ka samu kai dai ka samu ba fa komai ne kika samu yake zama alkhairi a ban kasa ba akwai abin da kike ta hankoran ki samu wallahi kin samu halaka mutum zai akwai abin da Allah bai baki ba kina jin damuwa wallahi rasa shi shine alkhairi sai an je lahira laki fahimci wannan ku gane Allah bai taba yin abin da ba hikima a cikin sa ba duk yanda rayuwa ta zo ku dauke ta a yanda ta zo ku yi hakuri ku nemi Allah mafita a cikin abin da bai muku dadi ba ku nemi kariyan Allah da nasararsa a cikin abin da ranku yake so magabata sun kasance duk abin da suke so to Allah suke ba ajiyan wannan abu kun fahimci magana duk abin da kake so sai ka mai da shi ga Allah ya ce ɗa ne haihuwa Allah ya baki Allah tsare mun shi da tsarewan kai ta masa addu'a kin ba Allah ajiyan shi kuma za ki sha mamaki dukiya ce yi sadaka da wani abu a cikinta roki Allah ya masauran albarka za ki sha mamaki da yawan mutanen da kuka suna taimakon mutane ba su ne suka fi kowa wadata ba galibin mawadata marowata ne amma tsarkin Allah ya baka zuciya to ya taimake ka wannan abin da kike hangen a hannunsu sai Allah ya baki kuma sai ya rufe miki kofofin alkhairi to me amfanin ki kuma kin mutu an dauki yadin da bai wuce dubu biyu ba an rufe ki da shi kin bar ma dudin arziki a baya me kika yi da su me suka amfane ki da shi a nan garin akwai mutumin da ya rasu yana ɗaya daga cikin unguwannin da manyan masu kuɗi suke a garin nan ba za mu ambaci wuri ba haɗarin mota ya rasu wallahi azim da aka shigo da gawar shi gidan matarsa cewa tai ba za a ɓata mata gida da jini ba a wuce da shi voice quarter a kai shi BQ a wanke shi haka aka kai shi jini na zuba har aka gama wankin aka kai shi kabari jini na zuba a jikin shi kwana biyu da rasuwan shi ƴan uwansa da suke gidan ta kira su ce duk su kwashe kayan su bar mata gida ba nasu bane yanzu kannin shi da ya dauko ya riko yana ga yana taimaka musu duk ta kore su yana tabbatar muku yanzu ita ma ta tafi inda ya tafi to sai mene sai mene ba abin da ya saura saboda haka ya jama'a mu ji tsoron Allah mu kuma bi Allah da takawa duk alkhairi Allah ya tara shi a cikin biyayya gare shi duk sharri da fitina Allah ya sa shi a cikin sabon Allah in kin ga kina iya bin Allah alaman alkhairi yana tare da ki in kin ga kina sabon Allah to alaman fa Allah ya fushi da mutum ne Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon biye mata ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ku yi hakuri ina da uzuri mai karfi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah mu sarki ya fiye mana yaushe za mu rufe asusun marayu aka ci na'am yaushe aka sa ustaz gobe ko to insha Allah daga gobe ina so in ji abin da aka tara akwai kayakin da aka kawo mu faɗa ba gobe da zamu hada sai mu fade su insha Allah Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi kuma ya kaddara mana samun dacewa da daren lailatul qadari abinda muke na laifuka Allah ka yafe mana ka ba mu ikon tuba Abin da muke na daidai Allah ka taimake mu akan su ka dauki rayuwar mu akan su wanda suka mutu a cikin musulmi Allah ka gafarta musu wanda suke raye Allah ka